الله الرحمن الرحيم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ينا من بياني أجمد شرح حديث ديكاو مننا الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه wanda ya kunshi wasiyoyi guda goma wasiya biyar wasiyoyi guda biyar na annabi Yahya ibn Zakariya alaihi salam zuwa ga banu Isra'il zuwa gare mu sannan wasiyoyi guda biyar na ƙasa su kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yayi su zuwa gare mu mala yana mana sharhin hadisin yayi mana bayani yana mana bayani akan tauhidi da matsayinsa da kuma sauran ibadoji da yadda suke zaman mu mutum tsani na shiga aljanna sannan ya mana bayanin yadda 'yan aljanna za su samu aljanna da kuma yadda 'yan wuta za su samu wuta su shiga a matsayin halakakku waɗanda lamar haban bihin. to sai malam ya ce walamma kana nasu ala talati tabaqati lokacin da mutane suka zama matsayin su uku ne mutane suka zama suna da matsaye uku akwai tayyibul la yashinuhu khabisun akwai zallan mutum wanda ya kasance mutum wanda ya zama zallar mai tsarki ne shi bayyibun mai tsarki mai kanshi domin bai je da komai gaban Allah ba sai kyawawan hali da kyawawan ibadu da nagartattun ayyuka la yashinuhu khabithun babu wani abu mummuna wanda ya zama ya bata shi waɗannan su ne ahalus tabaqatil ula waɗannan su ne suke matsayi na farko wa khabithun la tsiba sannan akwai wanda yake lalatacce kwata-kwata ba alkhairi a tare da shi ba ƙanshi ba tsarki tare da shi shine mataki na biyu wa akharuna fihim khabathun wa tsibun sannan akwai wasu su kuma jinsi na uku su ne yan baina-baina wani ɓangare nasu na ƙanshi da daɗi da alkhairi wani ɓangaren kuma na ɗoyi da wari da sharri da bala'i to haka mutane za su tashi a filin tashin alkiyama to kana duruhum salasatan sai ya zama gidajensu suka zama uku amma wannan ya kamata ya ce ne kanat duruhum salatan eh, saboda saboda dur jam'i ne na dar dar kuma a larabci mace ce shi yasa ma mala ya kawo shi yace kanat duk da jam'i ne wal jam'u in kana li taqsirin fa huwa mu'annathun aslan qalat al mala'ikatu qalat lahum rusuluhum kaga ba ce qala lahum rusuluhum ba ce ja'at al gilmanu mazaje ne amma jam'i ne su na mata ake daukar su to nan sai ya zama idza kana al ma'dudu mudakkaran kana العدد مؤنثا وإذا كان العدد مؤنثا كان المعدود كان العدد مذكرا وينزل كان المعدود مؤنثا كو فوجب أن يكون العدد مذكرا في كانت دوغهم ثلاثا sai gidajensu suka zama gidaje uku ne kowa kun da aka rubuta mishi salatan a nashi duka salatatan salatan bai fa duba ba bai ma gane abin da nake magana akai ba ya ce wai ke me aka sa a naka ustaz ah, to ka ce kuma an ce salatan wai aka sa masa salatan a nasa to a shi dai salatan ya kamata ya zama Ne salata babu tanwini to ai shi nashi ma yafi abu adu ila nahawi jaru tibil mahabi akwai gida na farko shine tsantsar kanshi da daɗi wa darul khabith al mahabi daru al mahabi gidan mai tsarki tsantsar tsarki wa darul khabith mahabi da kuma gidan wanda ya zama wari kwata kwata wari ne wa darani la tasniyani waɗannan gidajen guda biyu ba za su ƙare ba kaga daga nan ƙaryar da yan bid'a suke ma al-Imam suka ce wai al-Imam ya ce wai annaru tafna kun so wannan yana daga cikin alhiriya sun ce al-Imam ya ce akwai lokacin da abin nan za ta ƙare wuta sai su ce ya faɗi haka a cikin littafin su hadin arwah ila biladil afrah abinda al-Imam al-Qayyim yake nufi narul na tafna lakin nar al-kuffari la tafna nassosa sun tabbatar da wutan mummunai za ta ƙare domin za a yi ta fitar da masu imani ana mai da su aljanna wannan ina mana bayani ne a matsayin mas'ala ce aqdiyya yan wasu yan bid'a sun ɗauke ta a matsayin abin da suke ma al qayyim sharri da shi suka ce wai ya ce rana za duniya abin nan wuta za ta ƙare za a kai lokacin da ba wuta sai dai aljanna a'a a cikin hajjil arwah ila biladil afrah abinda al-imam al-qayyim ya tabbatar shine ya tabbatar da tafna narul mu'minin lakinna naral kafirin la tafna bal tabqa ila al-abadi khalidina fiha abada amma abinda al-imam al-qayyim yayi a cikin hajjil arwah har suke kama masa wannan shine ya dauko mas'alar yana tattaunawa لأن من العلماء السابقين من قال بفناء النار وأتى بهججه أو بشبهه to ƙa'ida Imam al-Qayyim manhajinsa idan idan ya kawo mas'alar da akwai tattaunawa a kanta sai ya kawo duka aqwal din da hujjojin su daga baya sai ya tarjihi to ina Imam al-Qayyim ya tarjihin cewa wuta za ta kare kwata kwata wutar da ya tabbatar da za ta kare ita ce naru usatil mu'mini wutar da aka tanada dan masu sabo a cikin musulmai za su ne a sa su a cikin su babbake daga baya Allah madaukakin sarki ya musu rahama ya fitar da su ko dai ta hanyar ceton Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma a ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala da halalasta sai ya fitar da su ga baki ɗaya mai da su aljanna shi yasa wani mai hikima cikin malamai magabata yake cewa wannan wal jannatu haqqan wa huma mawjudatan la fana allahuma wannan wal jannatu haqqan wa huma mawjudatan da wuta da aljanna suna nan Allah ya riga ya halicce su mawjudatan suna nan la fana allahuma ba za su taba karewa ba ba za su taba karewa ba amma naru usatul mu'minina tafna wutar da aka tanada dan musulmai waɗanda suka yi sabo a duniya ba kafirai bane su to wutar su zata kare Allah zai musu rahama cikin falalarsa ya mai da su aljanna hatta wanda imanin shi bai wuce bi tsaqa ba shine akhirun nasi ikhrajan minan nari wa dukhulan aljannata shine na ƙarshe Allah ka sa mu ga hasken mu ga wuta ko ganin ta kan to shine ma ne ce wa hatani daran la ne waɗannan gidajen guda biyu ba za su kare ba da da daru tsayyibil mahabi da kuma darul khabisil mahabi to waɗannan gidajen ba za su kare ba suna nan wuta na nan aljanna kuma na nan har abada wa darul liman ma'ahu khabatun wa sannan akwai wani gida shi kuma gida ne na wanda ya tattara haske da duhu gaɓanna sannan kuma a gefe guda yana da ayyukan alhairi khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an sai Allah ya ce ne a same ka gani ko saura kiris ana fatan Allah ya fe musu wa hiya ad-daru allati tafna wannan shine gidan da zai kare kun ji adalci wa hiya darul wannan shine gidan masu sabo fa innahu la yabqa fi jahannama man min usatil muwahhidin Malam malan yace tabbas babu wani mutum ɗaya daga cikin masu sabo daga cikin wanda za suka shiga wuta da zai dawama a cikin wuta wannan aqida ahlus sunna wal jama'a kenan duk mutumin da ana masa fata duk mutumin da ya zama yana da imani ya mutu ba mushriki ba ba sahiri ba ba kafiri ba ba mulhidi ba ya tafi wajen Allah madaukakin sarki to yu'azzabu hasba dhanbihi za a masa azaba gwaggwadon sabansa daga baya kuma Allah ta'ala a cikin falalasta sai ya fitar da shi daga wuta ya mai da shi aljanna kaga alal aqalli ko da mutum ya shekara miliyan uku ne a wuta ai kaga ya azabtu alal aqalli misali a ce a jefa mutum a wuta saboda ya sabo ya kaman shekaru miliyan uku fi ayyamin duniya eh wa inna yawman inda rabbika kuma ka alfi sanatin mimma ta'uddun kwana ɗaya a wurin Allah kamar shekara dubu ne a cikin kwanakinmu da muke kirgawa to kaga wanda zai ka sassaɓa ya ji ana ba da falala ana cewa ai ne sabo ba zai dawo mu a wuta ba ya ce bari ya ke. ya miƙe ƙafa ya ci gaba da saba ma Allah to wannan shine tsabagwaran mahaukaci al-imam ibn qayyim a cikin littafin sa ad-da'u wad-dawa yayi bayani mai tsawo akan irin waɗannan waɗanda allazina ghalaw fi isbatir raja'i murji'a ke da sun yi sun yi nutsu aka daina ganin kansu a cikin ruwa a game da raja'i su raja'i ya musu yawa saboda ka ce da abin da ka ga dama kai Allah Allah ghafurur rahim eh Allah yana da gafara kuma yana da jin kai saboda ka bari su shanta ke a duniya su saba ma Allah aljanna ko sai sun shige ta kaga wannan ka sassaba kenan mutum ya makan shi jafa'i kenan ba raja'i yake da shi ba jafa'i kenan hada yanbaghi an yusamma jafa'an la raja'an فإنهم إذا أذبوا بقدر جزائهم malam yace tabbas waɗannan al'usatu min al'u'minina idan aka musu azaba gwaggwadon sakamakonsu ukhriju minan nari sai a fitar da su daga wuta wa udkhilul jannata sannan sai a shigar da su aljanna wala yabqa illa darut tayyib darut tibil mahadi wa darul khabath al sai ya zama babu abun da zai ragu sai gidan tsarki tsantsa da kuma gidan ƙazanta tsantsa wato gidan jahannama a'udhu billahi minha na'udhu billahi minha Allahumma inna na'udhuka min azabi jahannama sannan ce gidan aljanna Allahumma adkhilna jannataka bi rahmatika to kaga su ne waɗannan kaso ukun nan mushriki kafiri yana cikin darul khabati al mahabi masu imani waɗanda kwata-kwata ba su da kaba'ir sai Allah maɗaukacin sarki su kuma ya sa su a cikin daru tsibi al-mahab an tsan gidan kanshi da daɗi gidan aljanna kenan su kuma al-usatu min al-muslimi su kuma khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an sai a kai su wuta a azabtar da su bi qadri dhanbihim daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya fitar da su daga wuta ya mai da su aljanna hasba fadlihi wa rahmatihi saboda rahamarsa da falalarsa sai ya ji kansu wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa anan ahlus sunna wal jamaa suna tsakiyar haruriya da kuma wa da murji'a haruriya su a wajen su babu wata wuta da za a ce wai za ta ƙare duk wanda ya shiga wuta to shikenan za a kulle bam ba fita haruriya kenan shi yasa hawarijawa ne su an kira su da haruriya saboda wajen da suka gudu suka yi hijira sun kai su dubu takwas aka sa sunan wajen alharura'u to shine sai ake danganta su da haruriya ake ce musu alharuriyun kungiyar tasu ana ce mata alharuriya kamar ka ce alfirqatul haruriyatu su dubu takwas to su a wajensu ba saɓo wanda ba kafirci ba ne mutum yana yin ƙarya ya zama kafir mutum yana saba alƙawari ya zama kafir haruriya kenan jawa, a gefe guda sai su kuma almurji'a su kuma suna faɗa da su su kuma a wajensu abin da mutum zai aikata in dai ya ce la ilaha illallah to ba zai taɓa fita daga musulunci ba a wajen su ba ridda sannan musulmi in dai ya faɗi kalmar shahada to duk zunubin da yake aikata dole sai ya shiga aljanna to ahli sunna suna tsakanin su kamar yadda musulmai gabaki ɗaya suke tsakanin yahudawa da nasara shi yasa al-imam al-qayy al-imam taymiya rahimahullah yake cewa ahlus sunnati hum niqawatu hadhihi al-umma sai ai ahlus sunna sune tsakiya sune yan tsakiya sune tatattu waɗanda aka tato su suka zama a tsakiya suke a tsakanin al-firaq da ake da su waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci to daga nan sai bangaren hadisi na gaba shine ai yace wala taltafitu ko a cikin sallah eh a cikin a cikin a cikin hadisin to shine sai al-Imam al-Qayyim sai yace wa qawluhu wa amurukum bis salati fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ruwaito daga annabi zakariya annabi Yahya ibn Zakariya alaihi assalam ina umurtaku da sallah fa idza sallaitum fala taltafitu idan kuna sallah ka ku yi waige ka ku yi waige a sallah fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit Allah yana kafa fuskar sa a gaban Me sallah bawansa me sallah ma damar wannan bawan nasa bai yi waije ba to shine sai al-Imam al-Qayyim sai ya ce A aliltifatul manhiyu anhu fi salati qismani waigen da aka hana a sallah kala biyu ne kaga mafi yawanci su sun fi gane a aliltifatul zahir waige na fili ahaduhuma na farko iltifatul qalbi an Allah azza wa jalla ila ghairi ta'ala shine zuciya ta waiga ta kyala Allah tana sallah ana sallah da ita amma tana can ta tunanin tunanin duniya zuciya ta karkace ta daina fuskantar Allah ta'ala a cikin sallah sallar da babu khushu'i الثاني نبي التفات البصر وكلاهما منهي عنه kewaye gen ido shine mutum yana sallah yana dan regawa haka yana dan yin waige waige wakila kuma manhiyun anhu dukkanin su an hana shine ake ce musu iltifatu sadrin da iltifatu basri iltifatu sadrin da iltifatu basri akwai waigen zuci akwai waigen ido ku dukkanin su manhiyun anhu dukkanin su an hana ba a san zuciyar mutum ta waiga ba a san idan sai ya waiga ka san dama akwai rigima tintini an yi jayayya tsakanin ido da zuciya waye ke jama wani bala'i zuciya ta ce kai ne ke jawo mun ta ce ma ido ido ya ce ma zuciya ƙarya kike ke kike jawo mun ke kike ɗarta samu ai shi na limam al a cikin adda'u wa dawa ya kawo matakan zunubi gida hudu yace akwai al-khatarat su ne tunane-tunanen da zuciya ke ɗarta samu mutum sannan sai al ko annazarat ido ya gani ido ba sannan sai sannan sai alkalimat kalmomin da baki ke furtawa sannan sai alkhatawat taku da kafa ke yi dukkaninsu sun san littafin adda'u wa littafi ne wasiƙa ce al-imam al-qayyim ya rubuta ma wani bawan Allah da ya rubuto masa wasiƙa ya ce yana yin wani zunubi bai faɗi zunubin ba ya ce ya ya ya ya ya bar zunubin nan amma ya kata bari to dan Allah al-Imam ya taimake shi da aljawabu shafi wanda zai warakar da shi to shine sai al-Imam sai rubuta amsa ya sa ma littafin suna الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي السؤال الجواب الكافي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي توشين مش الداء والدواء الشافي نقيمي هو والإمام القيم أمسعين سنموفقي حكذا نحسبه ولا نزكيه على الله Allah ya bashi muwafaka to sai da ya tattaro masa ya zagaye duk zunuban da dan adam ya fita allakuwa da su kuma suka fi nace ma dan adam domin zunubai hawa hawa ne akwai zunubin da ake iya barin shi da wuri amma akwai zunubin da mutum ya taba ɗanɗana shi yayi ko so ɗaya ne to wallahi da wuya ya bari to sai ya zazzaga ya fi fito masa da irin waɗannan zunuban yana buga masa misalai kuma yana faɗa masa hanyoyin da zai bi domin ya tuba ya bar wannan saɓan kuma Allah zai taimake shi ya bani mun gane ai to su ne shi ne waɗannan to shi ne malin sai ce wala ya zalu Allah muqbilan ala abdihi ma dama al-abdu muqbilan ala salatihi Allah ba zai gushe ba yana fuskantar bawansa matukar bawa yana fuskantar sallarsa fa idza iltafata bi qalbihi aw basarihi idan bawa ya karkata ya waiga da zuciyarsa ko kuma da ganinsa a arada ta'ala anhu sai Allah ya kauda kai daga barin sai kyale shi a'udhu billahi wa qad su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an iltifati ar-rajuli fi salatihi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a game da mutumin da yake waige a cikin sallarsa fa qala sai yace ikhtilasun yahtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abdi ai wani sane ne ai mun san sane yadda ake sane to tari wanda ake masane wawa ne wawa ake masane e. i ne mutum ya je ya shiga kasuwar sabon gari ya je zai siyayya a ashe sun riga sun kwashe kuɗin sun yi sane sai ya je an gama tattara kayan sallah zai sai mai ayyanshi shi kayan sallah an gama ciniki an gama komai so sai ya ga aljihun ma a shi a yanke yake to kaga ikhtilasun kenan ikhtilasun yaktalifu shaytan min salati abd sane ne da shaytan yake yi ma ku a cikin sallarsa yana yana masa sanin lada ina ta sane mutum shi kuma bai sani ba yana can yaltafitu bi qalbihi aw bi basarihi shi kuma shaytanu yaktalifu adrahu يختلس أجره شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى لا يبقى معه أجر قد اختلس الشيطان جميع أجره فيصلي ولا أجر له يا يصلى أما بالا دا لأن الشيطان اختلس أجره وهو لا يدري شيطان يا قاش لا دب بسني بيما تسعني wannan وانا حديثي da البخاري Al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Kitabul Adhan al-imam tirmidhi ya ruwaito shi Wafi fi asarin yaqulu Allah ta'ala a cikin wani asari da al-imam mubarak ya fitar da shi a cikin littafin sa da al-imam abu nu'aym a cikin hillatul Auliya'i ta hanyar alimamul imam auzai shi kuma ya ruwaito daga hassan ibn Atsiyya. wannan ana ce musu al-atharul ilahiyya al ilahiyya waɗannan mafi yawancin masdarorinsu su ne alkutubu a samawiyyatu allati kanat qabla al-qur'ani mafi yawancin masdarinsu kenan shi yasa mafi yawancin zaka ga madaruha ka abul ahbari so tari in aka kai karshe zaka ga kabul ahbar ne ya ruwaito su kabul ahbar kuwa mukhbarami ne ko ya ga manzon Allah ta sama yayi rayuwa da manzon sallama amma bai musulunta ba sai da manzalin sama ya rasu sannan ka abu ya musulunta ka'abul ahbari E, eh, shi kuma malami ne a yahudanci ya san ba Yahude ne ya musulunta bayan annabi sallama ya rasu so daga ba sahabi ne shi ba tabi'i ne shi mukhbarami ne yana da falala ta rayuwa da manzo Allah sallama amma bai da falalar imani da shi a lokacin rayuwarsa amma kuma yana da falala ta mutuwa a musulunci so ya wuce wan tabi'i ne amma ko bai kai sahabi ba eh, shi wan tabi'i ne amma bai kai sahabi ba to mukhbarani kenan akwai su da yawa malamai sun yi rubuce-rubucen akan al-mukhbaramun eh. a cikin su ai hadda al-akhtal ko ba al-akhtal ba eh, wannan ne waka ku ne zamban nan hutai'a hutai'a mukbarami ne shi yasa wasu ma suke ganin kamar bai musulunta ba ma an yi sabani akan musuluncinsa al-imamu nukuce ba dai yayi masa wata sifa mummunan siffantawa a cikin ashir wa shu'ara shi la yu'rafu bihi khayrun bakhilun damimun qabihul wajhi sayyi'un nasabi haka al-imam al-qutayba ya siffanta hudai'a kaga jaza'u amalihi ne ai ko to Allah shirya ta da to ne aka ce wannan asarin aka ce a ciki al-imam al-qayyim ya ruwaito cewa ya ciro ila khairin minni ila khairin minni <laughs> idan mutum yana sallah sai yana waige wai sai Allah ya ce in eh, ka waiga wajen wanda ya fi ni kaga akwai hadari kuwa <laughs> ko da hef allahn bai ce haka ba ai kaga aikin mutum ya kama da haka dai ila khairin minni ila khairin minni kawai ga kana kallan wanda ya fi ni gani kuma nan ina kallan ka to al-imam a gaba zai buga mana misali ne kyau na yadda mutane suke yi idan sun je gaban sarakuna ma ya suke yi eh. in ba irin na magana jari ce ba wanda aka ziga shi aka ce in yaje in yaje in yaje in yaje ya ci albasa sarki kuma baya son warin albasa in yaje sai ya rika haka bayan ya fita kuma aka zo aka ce ranka ya dade ka ga wannan mutum baka ga abin da yake ya ce bakin wai wari bakin ka yake yi shi yasa in ya zo magana da kai shi yasa yake kauda bakinsa alhali fa shi yake mishi fa ya ci albasa in ya je gaban sarki ya ce masa abin nan ya je wannan sharri wannan shine sharri ne ban ji ba ban gani ba